na cin mutunci da aibatawa da yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kokarin jingina waɗansu abuwa da yake ganin cewa wasu ne suke faɗa shi kuma yake kokarin korewa to duk inda aka ce mutum ba shi da malami shi ne kaɗai malamin kansa to ɓarnar da zai dinga tafkawa ta fi dukkan wani alkhairi da zai iya bayan ƙasa bbc sun zo sun hira da shi a ranar da aka tsare dukkan wasu ma'amaloli nashi bbc sai ce musu yanzu nan wasu ka zo suka yi hira da shi da ya nuna musu wani hadisi tashi suka suka gudu wanda ya faɗi lambar hadisin dai ba daidai ba amma dai tunda musu inda hadisin yake ga hadisin a cikin mu'jam tabarani kamar da kuke gani a cikin mu'jam kabir na imam tabarani rahimahullah ta'ala hadisi mai lamba ta 2658 ya ce musu eh, suka tambayi cewa ko da ke mu fara sauraron sa tukuna sai ku ji abin da za mu kara sharhi a kansa mu saurari abin jabbar mu yanzu nan yan jaridar da suka wuce har basu ne suka ɗau hoto da na nuna musu wani hadisi yanzu ina ga daga nan suka jirfa hirar da ni hadisi ne gashi a gunsu sahihi ne irin hadisan da ni yanzu kokarin rusa nake kafirai su kuma rusa annabi suke da su kuma yana rusuwa a gun waɗanda suke da can gaske ne wannan hadisan da na nuna wa 'yan jaridar da suke gaban ku daga nan ba su kuma mun tambaya ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana buɗe cinyoyin alhusaini ya tsotsi gabansa gashi a ɗabarani 2688 daga nan suka tashi suka tafi irin wannan ina da sun fi ɗari biyar wato gyara kenan ake za a yi ake ma yi ake ma yi a hadisan suna nan me yasa ba su iya faɗar su sai dai su faɗa dunkule ce ana zagin sahabbai ma'ana wanda suka ruwaito maganganun musa maganganun wa zagin wanda ya ce an yi ne shi yasa an ce me aka ce sai ka ji tsit saboda ba su iya faɗa yanzu wannan na ɗauko ma shi ɗayan kasa faɗarsa ne girmansa wannan alimamu lusaini ne yaro ne karami kuma jikansa ne da haka na iya faɗa amma na gaba ba zai faɗi ba kuma gashi sahihi a gunsu kuma a littafan da ake ta zagi na cewa na raina manya su manyan suka rubuta wannan wannan abin da nake musa kuma ba mai jawo nake musa nan a tashoshi nake ji ana ta karanto su ana farma annabi da su ni kuma na bincika na gano makiyansa ne suka kirkire su kuma na da hujja da kowa ya gamsu abin da nake faɗa haka ne ba a yi ba wannan ba a ban ita ce ta ake cewa ina taɓa manya to abin mamaki abjabbar kai da kanka da aka hira da kai a bbc ka gaya mutane cewa ka duba littattafan da suke zagaye da kai gaba ɗaya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 to idan yan wasan jaunar magana abu jabar cewa ya gane yan shi'a suke da kaso 75 a cikin 100 na gaskiya yanzu to wannan hadisi da malamanmu suka kawo suka yi kace-kace da shi ba su yadda da shi ba su ko malaman shi'a da suka kawo hadisin shuru suka yi sun yadda da shi don yana daga cikin mafi kyawun waya a wajen malaman shi'a wanda suka yadda da ita mu je kan ruwaya ta farko ga littafin bihar anwar bihar anwar na almajlisi wanda littafi ne ka ta fari na malaman shi'a mujalladi 110 ne ko 11 ma mujalladi 111 wannan na hannuna yanzu ga shi mujalladi na 43 da kuma 44 shi ne a hannuna yanzu to a cikin mujalladi na 43 da ya zo a babi na barin karanta ma shafi shafi na 172 yana zuwa kan hadisi mai lamba ta 57 sai kawo hadisin nan da malaman mu suka kawo suka yi kace-kace da shi shi kuma suna kawo malaman shi sai suka yi shiru akan hadisin ba su ce komai ba sai ce qala al-mughirah bin abdullahi marra al-husayn alayhi salatu wasalam fa qala ya fa qala abu zibiyan ma lahu qabbaha Allah qabbahu Allah in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufarrija bayna rijlihi wa yuqabbila zubaybatahu aw zabibatahu ga hadisin da a cikin littafin yan shi'a wanda kace sun fi sunna gaskiya kaso 75 da biyar cikin ɗari su sun kawo hadisin kuma suka tabbatar da shi a haka ba wanda ya ce mai fa'ifi balle mu malamin mu cewa suka yi wa'ifi ne na ƙarya ne aka jingina manzo Allah sallallahu kai kuma gashi a littafin shi'a to yanzu so muke kai hukunci su ma akan littafin shi'a me matsayinka akan wannan bayani nasu idan kana kallon cewa malaman sunna da suka hadisin sun kawo shi kana muna kage da shi mu malamin cewa suke da'ifi su kuma shi'a ba su ce komai akai ba mu duba littafi ne gaba ka duba cikin littafin mustadrak wasail na mirza annuri juz'in sa na daya shafi na 236 ya kawo hadisin shi ma a cikin littafin sa inda yake cewa الجعفريات أخبرنا محمد حدثنا موسى عن أبيه عن جده جعفر ابن محمد عن أبيه an abaihi an ali radiyallahu alaihi salatu wasalam أن النبي صلى الله عليه وآله قبل زب الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام كشف عن أريبته وقام فصلى من غير أن يتوضع كاغا سما سنكاو حديث أتكين لتافن شيوا من الله صلى الله عليه وسلم يا سنبنشي آه الأورة آه إمام حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما يتاشي يسلى hakanan almajlisi shi ma sake kawo hadisin a cikin littafin a cikin kitabun tahara wanda ne shine a juz'i na 77 zuwa 78 ya kawo hadisin shi ma cikin kitabun tahara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci al'aurar Hussein ya tashi zuwa sallah ba tare da yayi arwala ba wannan ruwa ta sake mimituwa a cikin littafin an-nawadir wannan littafi na malamin shi'a ne ya kawo ta hanyar Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu arda a wani littafi na annawadir a sha'a tarja a hadisi na 352 yake cewa qala ali radiyallahu anhu inna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qabbala zubbal husayn bin ali radiyallahu anhu kashafa an uraybatahu wa qama fa salla min ghairi an yatawadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sumbanci al'aurar Hussein ya tashi kuma ya sallah ba tare da ya sake arwala ba shi wani littafi da kake gani abjabbar na annawadir wanda muka gaya maka yanzu wanda ya fita shine a sayyidul imam diyauddin abin rida alfadlullah bin ali alhusaini arrawandi tun shekara ta biyar 571 ya bar duniya to babbar tambaya ne yana ita ce malaman shi'a ne suka fita da shi yan shi'a ne suka kawo hadisin sannan malaman suna su kuma su gani suka dinga kokarin su rawaito mutane don su yi bayanin ƙaryar wannan hadisi hakim ko kuma ruwaya da ka faɗa a cikin littafin tabarani mu'jamul kabir nasa tabarani a shekara 360 ya bar duniya amma shi ja'faru sadiq da aka jingina wannan magana ta shi a shekara ta nawa ya bar duniya mu duba mu gani shekarar da shi ya bar duniya ta shekara ta nawa ja'faru sadiq a shekara ta 148 a watan shawwal 25 gare shi ya bar duniya da maganar jafaru Sadiq da wannan malaman Shi'a suka kafa hujja da ita da kuma wadda Imam Qabarani ya kawo a cikin littafinsa wanda shi kuma sai shekara ta 360 ya bar duniya waye makarici anan waye waye makarici waye dauko maganar makarici kaga kuna jingina maganar Ja'far Sadiq wannan kuma ruwaya ce ingantacce a wajen malaman Shi'a su a wajen su Ja'far Sadiq ba zai karya ba saboda ma'asumi ne imami ne kuma duk shi an ka ba kai waɗancan imaman sanin Shi'a ba su sun tabbatar da cewa Ja'far Sadiq ba zai karya ba to shi a wajen su ingantacciyar ruwaya ce mu kuma wajen malaman mu kalin ruwaya suka yi wadda aka jingina ta ga Ja'far Sadiq aka kirkiro ƙaryoyin ta hanyar su Qabus da kuma su Abdulrahman ibn Abi Layla da sauran waɗanda suka rauci wannan hadisi na karya suka jingina zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu malaman da suka kawo hadisin sai da suke bayanin illarsa yanzu wannan na dauko ma shi ɗin kasa faɗarsa ne girmansa wannan al'imamu lusaini ne yaro ne karami kuma jikansa ne da haka na iya faɗa amma na gaba ba zai faɗi ba kuma gashi sahihi a gunsu kuma a littafan da ake ta zagi na cewa na raina manya su manyan suka rubuta wannan to kun dai ji magana da ya faɗi cewa ah, ya gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana tsotsan wai gaban al-Husayn yace kuma ingantacce ne hadisin ya inganta da haka ah, ya zai mana hukunci akan wani hadisin kamar yadda hadisin yake a cikin mu'jamul kabir na Imam Tabarani rahimahullahu ta'ala ga yanda hadisin yake a cikin Mu'jamul Kabir na Imam Tabarani rahimahullahu ta'ala hadisi mai lamba da 2658 yake cewa haddathana Al-Hasan bin Ali alfasawi fasawi haddathana Khalid ibn Yazid Al-Urani Jurair an Qabus bin Abi Zubiyan an abihi an ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذ الحسين وقبل زبيبته wannan hadisi abjabara ya ce a ba ga ingantacce ne har yake maganar al-imam al ya kawo shi a matsayin ingantacce a cikin majmu'u zawaid wa manba'ul fawaid cewa a duba ingantacce ne to matsalar da ka samu abjabara ita ce kana ganin kamar hadisin ingantacce ne a wajen malamai na sunna dan haka ya zama kenan a dole kai mana hukunci akan wani hadisi na farko da wani hadisi dalilin ma da yasa malamai suka kawo shi a cikin su don su yi bayanin karerayin da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wani hadisi wanda yake cikin ruwar hadisin nan da'ifi ne bi inganta ba malam abdul jabbar ka san da wannan ka koma cikin littafin in ka duba za ga yanzu gashi ya ce mana da qabus ibn abi zubiyan shi kuma qabus ibn abi zubiyan kamar yanda yake cikin ad littafin ad na limamu imam duk wanda ya kawo shi a matsayin mai matsala ya kawo shi don haka da ya zo kansa ga hadisinsa tarjama sa a cikin wannan ɓaba ah, da nake rike da ita ta dar tasir na limam imam al-uqaili tun shekara ta 322 ya bar duniya maktabar da ta buga wani littafi shine dar tasir wanda shine mafi kyawun bugu na wani littafi yanzu a ban ƙasa a tarjamar da suka kawo abin da zane ce shine kya bugu saboda tarjamar tana bambanta da wasu tarjama kar ka je ka duba kowanne ka duba wannan tarjama ta dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da hudu yake cewa qabus bin abi zubiyan tarjamar sa da ya je karshe wajen magana da ya kawo ta yahya ibn ma'in cewa yi qabus bin abi zubiyan faƙala da'if hadith ya ce da'ifi ne a cikin hadisi to in ka kawo magana mu da muka san littattafan mu muka san menene malaman mu suka ce akan wani hadisan hadisai ne kai manzo Allah sallallahu alaihi ƙarya akan sai malaman mu suka koro bayanan dan su yi bayani akan ƙaryar hadisan sai maka bayanin cewa hadisai ne waɗanda ba su inganta ba haka alhakim annai saburi rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisin shi ma a cikin littafin sa a sunan al-kubra a sunan al-kubra a cikin kitab bahara hadisi mai lamba ta 651 ya kawo shi ke cewa akhbarana abubakar al-qadi وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران حدثني أبي حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال كنا عند النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته kaga a wannan lafazi ya zo duk da hadisin yana da lafazi da yake caccanzawa saboda rashin ingancin sa wani lokaci a ce maka Hassan wani lokaci a ce maka Hussein ya zo jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbanci wani lafazi da ya zo cewa yi cibiyarsa surratahu ya zo da cewa cibiyarsa aka ce ya sumbanta wanda hadisi ne ta yi Abu Huraira dukkanin hadisan ma ba su inganta ba suna da matsala amma dubi abin da shi malam ya faɗa wajen yace fa hadha isnadun ghairu qawin wa laysa fihi wa laysa fihi annahu massahu bi yadihi summa salla wa lam yatawadda wannan hadisin malaman duk gaba sun watsar da shi ba su ma yadda da shi ba suna nuna maka da'ifi ne ko a wajen su ma bai inganta ba haka nan al-imam ibn asakir rahimahullahu ta'ala wanda ka nuna cewa ibn asakir ya kawo hadisin to yan uwa abdul ya magana akan ibn asakir ya fitar da shi a cikin da damashqa madinatu da mashika wanda shine wannan a hannuna a mujalladai guda biyu da na sha uku da kuma na sha hudu a mujalladi na sha uku na sha uku ya kawo a shafi na 222 a wannan tsaba da take hannuna duk wanda ke da ita zai gani da ya kawo hadin sai wa cewa nahu aliyan abu muhammad isma'il bin abil qasim alqari ba'ana abu hafs umar ibn ahmad bin masrur أنبأنا كوكم أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ أنبأنا أبو يوسف محمد بن سفيان الصفار بالمسيسية سيتي أنبأنا اليمان بن سعيد أنبأنا الحارس بن عطية عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسن ويقبل ذكره wannan kaga ya kawo ta a cikin mujalladi na sha uku to da ya je na sha hudu don ya nuna maka hukuncin ya jinkirta bayanin hukuncin yana zuwa mujalladi na sha hudu yana zuwa kan maganar a shafi na 224 a cikin manaqibul hasan a manaqibul husain wancan a manaqibul hasan ya kawo shi wannan kuma a manaqibul husain da ya zo kan hadisin dan malamai suna maka abinda suka fitar fa sun san da shi an yi abin da ke na ƙarya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi kuma sai suke hukunci a kansa to bari ga shi abin da yace yace akhbarna abul qasim ali ibn ibrahim wa abul hasan ali ibn ahmad qala anba'ana ku akhbarana abu mansur ibn zuraiq akhbarana abu bakr ahmad ibn ali al-khatib akhbarani al-azhari anba'ana al-ma'arifi bin zakariya muhammad وأنبأنا mazid بن مزيد ابن أبي الأزهر إيش ali علي muslim مسلم الطوسي أخبرنا سعيد بن عامر قال عن قابوس بن أبي زبيان عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا مرة أخرى عن أبيه عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفحج بين فخذ الحسين ويقبل زبيبته ويقول لعن الله قاتلك أنا كاجا آه كوبك جيكو إنابا إلا تفرقوا تافار بينا تند من يبيني كان قابوس بن أبي زبيان muka ce za'ifi ne ba a karɓa hadisinsa da haka kaga kai tsaye in ka gan shi a cikin sandi ka san hadisin ƙarya ne kazalika kuma ga muhammad ibn mazid ibn abil azhar duk malaman hadisin yi watsi da shi ba malami ɗaya da ka samu wanda ya da cewa hadisinsa ingantattu ne to yi gaba yana gama gama maka wani hadisin sai a shafin biyar? sai yake cewa qala Khadibu. shi ibn asakir din ya ɗauko magana Khadibu bagdadi sai akan wani hadisi sai yake cewa qala Khadibu bagdadi wa hadha isnadu Maudu'ul isnadi wal matin yace wannan hadisin da mataninsa da sanadinsa gaba daya batattu ne ba su inganta ba na ƙarya ne wala abada an yakuna ibn abi al-azhar wada'ahu yace ba abin nesa bane da sanin cewa ibn abi al-azhar nan muhammad da aka faɗa shi ya kirkiri wannan hadisi ya jingina shi zuwa ga wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam warahu ana an qabus sannan kuma wabin abi ah, sai ce wabin abi al-azhar wada'ahu warar ba ko ibin an qabus an abiki an jaddihi an jabir sun macarrafa ko kuma cararrafa isa halitta hadahi ruwaya farawahu bacad wa naqasa minhu an jaddihi ya kawo ruwayar hadisi kuma zai iya ganin kare za ta fita a fili sai canza labasan hadisi har zuwa karshen wannan dogon larabci da babban malami ibin a sake ne a cikin littafinsa dangin nu abin ka karya yadda aka yi a matsaloli a sallan ya san da ita ba wai shi ba ne ya jahilci ta ba ne ya san da ita. da haka a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar al'aurar al-Husain ko al-Hasan wannan duk malamu masu sun san cewa ƙarya ne shi yasa duk hadisan da suka kawo suka ce da'ifi ne ka kalli wannan ruwaya ta Hakim Abu Abdullah abin ah, Imam al-Baihaqi da ya kawo hadisin masu tarjama da suka zo kan wanda ya fitar da hadisin shine ah, Abdurrahman ibn Abi Layla ana zuwa kansa dubi hashiyar kasa gani sai ce da'ifin akhrajahu ibn Abi Dunya fil iyal وسنده ضعيف ففيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو فقيه الإمام لكنه سيء الحفظ وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء إرواء الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيتي شاهد عند الطبراني في الكبير wadda ita ce ruwayar farko da muka fara kata imam tabarani sai ce fi qabus bin abi zubiyan wa huwa da'ifun ala rajih da'ifi ne a wajen malamai kaga ba wani malamin mu da ce maka wannan hadisi ingantacce ne balle kai kafa mana hujja da wannan hadisi haka za ga in ka dogara da maganar da haithami yi a cikin majma' zawa'i cewa yana magana kan sanaduhu sanadin hadisin yayi magana yana magana ne kan wanda suka zo wasu daga cikin su yake gani hasan ne to in har aka samu hanyoyi da yawa sun nuna cewa hadisin bai inganta ba bayan da za ka ɗauki maganar wani malami guda ɗaya ka ci za ka yi hukunci da ita a matsayin wannan hadisi za ka lizimta ma malaman sunna cewa sun fitar da hadisin da yake cikin littafansu na cin mutuncin manzo Allah sallallahu sun san da me yake matsalar shi yasa suka kawo ta dan kowa ya gane matsalar kuma ya watsar da ita to abu mamaki anan abjabar shine hakim ma ya kawo hadisin ga littafin al-hakim a cikin al-mustadrak sahihain littafin sa al-mustadrak sahihain hadisi mai lamba ta 480 4841 hakim abu abdullahi ga hadisin ya kawo shi ta hanyar shi kuma shi ma karkasa ruwa yadda ya kawo ya ce ba ya ce domin akwai alkhadar ibn aban alhashimi shi kuma da'ifi ne ba a karba hadisinsa amma a wannan ruwaya mata hakim abu abdullah magana yake da abu huraira akan cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sumbantar cikin alhasan da haka shine ce nuna mu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sumbance ka sai in sumbanta shine zai cewa wa kashafa lahu alhasan fa qabbalahu hasan ya dauke mai tufafinsa sai sumbanci cikinsa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sumbanta a jikinsa amma bayanan na muka hadisi sai yi bane kaga a nan ba malaman suna bane masu matsala malaman shi'a ne masu matsala tun da shi'a su ne masu kaso 75 abdul jabbar sai ka bayyana mana yanzu ina matsala take su malaman suna da suka kawo sun yi ne don su bayyana karya da cin mutunci da aka jingina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma malaman shi'a sun tabbatar da cewa wannan abin ne daidai a wajen saboda ba malamin da ce fa'ifi ne a cikin malaman shi'a da suka kawo shi ala ya ci hal Allah ta'ala shirya ka dole ka dinga cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baka da rabo a tare da su shi yasa kaga ko qur'ani zaka jawo kuskure kake yi dan baka da rabo akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sha na tattara alqur'ani babba aqida kam jabar shine rusa alqur'ani da kuma rusa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh